kai dan ba ruwanka da wanda ka batar ya ce ya eh, ba ruwansa saboda me ya ce inni a kafin laharan bal'alami ya ce wai ni ina tsoron allah ubangijin talikai don allah shaidan na tsoron allah ya faɗa da mutane amma ƙarshe bai ce yana yi ba to duk mayaudara haka suke <laughs> aka ce wai ƙungiyar masu likitocin duniya yan goyon bayan corona a satin na shekaran jiya ne ko jiya sun fitar da sanarwa suka ce don wanda yake sa takunkumi yana aikin banza <laughs> eh, in ji su kuma a boy of america ko bbc da eh, gidan rediyon su nasu ya nasu suka ce wanda yake sawa yana aikin banza ba wani amfani a wajen sa takunkumi face mask wato banza ne face mask ko suka ce aikin banza ne in ji su to dawa ya ce a sa to kai dan alkyabba hanci babanka ya faɗi kuma bai yarda ya faɗi ba sai da ya kunyata ka a ce babban mutum sai ya yi kama da jaki sannan ransu ya kwanta sannan kuma daga ƙarshe sun zo gashi sun fara fitarwa sun ce aikin banza ne me bambancin su da batarwar da shaidan yake yi to dama sa ne Allah ka mana tsari a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ala jama'a kar mu tsaya aikin da ya kamata ka yi ka rika jiran wani ne zai maka yanzu wai idan ƙasar nan ta zauna lafiya tsaro ya kan kama ah, general muhammadu buhari ne kawai zai ci gajiyar tsaron don da mu to me yasa kuke ta tunanin shi ka taba gwamna ya ce ai shugaban ƙasa ne ka taba talaka a ganinsu ya ce shugaban ƙasa ka taba wani talakan ya ce gwamna ne ka taba wannan ya ce wannan to rauni je ka dawa kenan ko to yanzu aka tare mutum dan ta'adda ya daga makami ya buga mar ya buga wa shugaban kasa kenan ya buga wa gwamna kenan ya buga wa wani minista kenan to duk gaba ɗaya mu haɗa kai mu taru a ba da haɗin kai a tsaron nan dala wani ɗan boko haram ne ko ɗan tatsi ne ko shi'a zai shiga wata unguwa ya kafa daba a ce ɗin mutanen unguwan ba wanda ya san shi zai yiwu a ce mutanen gurin ba su san ana munafunci a gida kaza ba to da sun ɗauko magana sun gaya wa 'yan sanda na da soja na ba su iya nasu ba su ba su ne masu kamu ba amma ku gawa mai kamawa mana yaya mutane za su zauna wani ya zo ya buɗe sayar da wiwi 'ya'yansu suna kewayawa har wani ma ya ga dan wani ya je gunsa ya saya amma sun yi shiru sai abin ya cinye 'ya'yan gidan wane da 'ya'yan gidan wane da 'yar wane da 'yar wane ya kama nasa wai sannan ne zai gane an cuce shi la a hadukun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ba yadda za a yi ɗayan ku yayi imani cikakke kai sai ta kai matsayar yana so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa na Allah a cikin wa zai ce yana son ɗansa ya zama dan wiwi wa zai so a ce ɗansa ya zama shi'a to sai a zo a bari unguwa su kama kana ganin 'ya'yan mutane na shiga sai kai shiru kai ni daidai wannan gudun wa gwamnan jihar bauchi addu'a na yanzu wa sunansa yawa dr bala muhammad kaura Allah mar albarka ka san ya sake yi a yanzu kuma ya kara shiga raina wani ya je yana zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam can wajen azare karas da ya ji ya ce to ba a jihar Bauchi ba inda ya ce inda ni ne gwamna a zagi sahaba na ba a nan ya ce wannan tsayar ba za a kawo mana ba amma in kun samu mutanen bauchi ku tambaya ta ni labari aka ba to allah ya mara albarka allah ya taimake shi to kaga in gwamnoni fa za su yi aikinsu magidanta za su yi aikinsu ofishin shugaban kasa zai yi aikinsa dss za su yi aikinsu soja zai yi aikinsa dan sanda zai yi aikinsa dan Allah wani shege ne mai ta tsini wani shege ne boko haram eh wani shege ne shi'a ya ce ya kake zagin su ce sun fa zagi manzon Allah ko su ne yan lelanka ni na faɗa kai ka ji haushi Allah ka kare mu don Allah mu je mu haɗa kanmu mu zama unguwa unguwa abinda wa'yansu talakawa suka yi a katsina ya burge ni suka ji an ce ga mutane nan da babur da bindigogi su za su shiga ƙauyukansu suka ce to duk sharinsu mun fi su sanin gonakinmu da duwatsun kewaye da ƙauyenmu mu samu samari majiya ƙarfi mu musu hudu ba su je duk su kwakwanta wayansu su hau sama mu yi kamar mun bar musu garin ce kun san kwari kaza duk wanda ya shiga gurin kan ya haura da wuya ko eh aka ce to mai shiru mu basu duk muna laɗa a gefe sai sun zo sun gama shiga man gani na sama ya ce sun ƙare yawa to mai dutse da dutse mai sinadari da sinadari da aka washe kofar rago ina tsammani ba wanda ya sha to wai ku sauran samari na zamfara da samarin jihohinmu al'ummar musulmi kuma masu kyau ne ya za ku bari mutumin banza ya kashe maka mahaifi mutumin banza ya kashe gatumarka ka fi shi karfi ya kore ka ya kafa mutum karfi ya kore ka ya mana gaskiya zai kori mai gaskiya don allah mu je mai mitin kudi ss kun fi mu sanin logar tsaro ku bubuɗe wani sashin jawabi ku tuturo a san makamar hikimar kama miyagu ku ga wayanda za a kama a makon nan kawai sun daga waɗansu nan ƙurunsun sun a cikin gari ba su da sana'a suna ƙyalli eh suna cin kayan wani sun bai marasa ganewa sun sa su daji a musu duka a kashe na kashewa duhu ya harbi wani kunama ta harbi wani in sun je su yi sun kwace miliyan ɗari to sai a canja batattun kuɗi a kai musu daji wannan naira hamsin hamsin ne ta cika ma aljihu naira kaza ɗari ɗari ce ta cika ma aljihu shi kuma da ya tura shi yana nan ana mafarfesu yana cin haram sai sha wuta ai wallahi sai dai mutum ya tuba so da haka na gama da Hanzu ya yi saiti na to Allah ya ƙara imani Allah ya taimake mu Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya jama'a wanda yake da nisabin zaka ya yi zaka, in ya mutu bai yi ba wala sai ya gwammace dama Allah bai yi shi ba kun ga ƙonewa da wuta masifa